صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اجتهد نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wata cikin nemansa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin bayoyin alkur'ani mai girma a yau rana ta bakwai bakwai ko? takwas takwas ga watan ramadana wata ne alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbacin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance da bayan haka da ibn Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka ta tsaya a jiya cikin surat tauba aya ta arba'in illa tansuruhu faqad nasarahu Allah a'udhu da minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأموالهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله تبارك ta'ala yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ba ku taimake shi ba ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam faqad nasarahu Allah to lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki ma'aikinsa taimakon Allah yana tare da ma'aikinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah Ta baraka wa ta'ala ya wadatu daga taimakon ku kamar da muka faɗa duk wani abin da mutum ya yi domin taimakawa addini yana wa kansa ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake idan kuka taimakon sa bayan ayoyin da suka gabata na cewa me yasa in aka kira ku zuwa ku fito yaki sai ku dinga jan kafa ita ila ilal ab sai nan to kaman kuna fifita jin daɗin duniya akan na lahira duk da cewa jin daɗin duniya in aka kwatanta da na lahira abu ne kaɗan to Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaki annabinsa kuma ba za ku cutar da Allah tabaraka wa ta'ala da komai ba Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa barin annabinsa ba tare da ya taimake shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi a mafi karancin hali bai bar manzansa ba sai da ya taimake shi Allah tabaraka wa ta'ala sai an bato ɗaya daga cikin wajajen da ya taimaka wa annabinsa ba tare da gudunmawan kowa ba cikin bayansa izhuma fil ghar a lokacin da yace إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار للي ألا أتمكي النبي إذ أخرجه الذين كفروا على وقت سندا waɗanda suka kafirta suka fitar da shi daga makka saniyar nai yana shi ne biyun biyu ma'ana shi ne na biyu cikin mutane biyu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam izhuma fil ghar a lokacin da suka kasance cikin kogo huma din nan biyun mutane biyu din nan manzon Allah shi ne daya akwai na biyu tare da shi shine wa Abubakar bin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda a lokacin da suka kasance suka kasance cikin kogo da shi da abubakar yallahu ta'ala an mu'abba إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الوقت ma'ana a lokacin da yake yake fadawa abokin tafiyarsa yake karka yi bakin ciki inna الله ma'ana domin lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الله تبارك وتعالى يجي سي الله يسوي كدا نسورتا أكنتا وأيده بجنود لم تروها kuma ya karfafa shi da rundina rundunoni waɗanda ba ku gansu ba waje ala kalimatar lalli na kafar sufla kuma ya tsaya kalmar waɗanda suka kafirta ita ce makantanciya waje ala kalimatar lahihi al'uliya kuma ya tsaya kalmar allah ta bari kuwa ta ala ita ce maɗaukakiya wallahu azizun hakim allah ta bari kuwa ta ala mabuwayi ne wadda ba a cin galaba a kansa hakimun mai cike da hikima ne cikin abubuwan da yake yi gaba gida manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da ya fuskanta ya jure yana daga cikin abubuwan da suke biyowa bayan a daura wa mutum mas'uliyya annabci ba karaman aiki ba ne aiki ne mai nauyin gaske shi yasa mutane ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin yana ɗan karamin yaro in ba ku manta ba an taɓa mai an taba mai abin da za a iya kwatantawa da aikin da operation na wance zuciya wanda suna wasa da yara kawai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yaran sai suka wasa suka bar shi kadai mala'iku ne suka zo suka saga zuciya suka saga kirjinsa suka fitar da wani abu suna dauke da wani abu da suka taho da shi daga sama suka fitar da wani abu daga kirjinsa suka wanke da wannan ruwan da suke dauke da shi sa'annan suka mayar mai da wannan abin suka yi silin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana dan karamin yaro aka yi mai wannan kuma har ya girma baya mantawa kuma yake bada labari yana daga ciki fitar da shi daga garinsa a doron kasa babu inda ya fi makka falala babu inda ya kai garin makka falala shi yasa ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi izinin ya fito daga garin a ranar da Qurayshawa suka yi mitin suka yadda gabaki ɗayan su suka ittifaqin cewa za su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna son jinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarwatse a tsakanin fabadil ɗin Quraysh dama yana da cikin abubuwan da yasa suka kasa taba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam irin haliyya da afadiyya ta larabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansu ya fito ne daga babban gida wato ɗa ne na babban gida wadda duk da cewa mutanen gidan su ma ba su musulunta ba ban su ma suna ta bibiyar su cewa ya eh, daina wannan da'awar da yake yi mana sai hana ce ya daina wannan da'awar su ma ba su musulunta ba amma kuma sun da ɗanmu mu ne ba isa a taɓa ki ba sauran qaba'il na Kurai su ma sun san cewa da za su taba manzon Allah da sun yi babban kuskure na haka bai tabuwa sai dai a zage shi a zuba mai datti a harami a yi tatan baki da shi in ya yin wa'azi a zo a harbi wajen domin kar a saurare shi a ce mai mahaukaci a sai mai kaza da kaza da kaza amma kuma ba za a iya taba shi ba ba sun nemi mutanen gidansa cewa su cire hannunsu cikin al'amarin su tafi ai wannan dan mu ne duk da cewa mu ma ba mu yi imani da abin da yake faɗi ba amma kuma ba zai yi ba to ai abin zai zama abin kunya a ce dan ku kuna nan da ranku a ce an wulakanta dan ku ba kuna gani kuma ƙuraitawa sun san wannan abin abin da zai iya tsayawa zai ya kai ga yaƙi da haka suka haƙura amma suka zo suka yi wata mu'amara suka ce abin da zai sa bani banu abdul muttalib ya zanto ba za su iya mana komai ba idan muka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zanto kowace kabila ta wakilta mutum daya sai a ce a mai kisa kisa na bai daya kowa yana da hannu cikin jininsa sai zanto mutanensa za su rasa wa za su yata a'a sai dai su yaki kuren shawa gaba daya domin jirin ya tarwa kai ne tsakaninsu gaba dayansu in aka ce zuwa ne ne suka kace su a ce ai mutanen su goma sha ɗaya aka wakilto suna kowanne na representing ɗan kabilarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko Jibril alaihi salatu wassalam kamar yadda al-mubarak ya haka hakaito cikin ar-rahiqul maktum aka yi manzon Allah wahayi cewa ga abin da shawa za su aiwatar yau dan haka Allah ya baka izini ka fice daga garin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya tafi wajen babban abokinsa abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala aka zuwa ta faɗa abubakar cewa manzon Allah na neman izinin shigowa yana sallama abubakar ya ce wallahi ma akhrajahu ma ata bihi fi hadhihi sa'a illa amrun muhim a irin wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zuwa wa mutane Lokacin ne da ake hutawa a cikin sa lokacin da rana ke yin zafi mutane suke shiga gidajen su huta manzo Allah sallallahu ya zo a irin wannan lokacin al'amarin da ya zo ya kawo manzon Allah wani al'amari ne mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gida yake akhrij man indak yake ka fitar da duk wani mutumin da ke tare da kai a yanzu za mu yi magana magana da sirri abubakar radiyallahu ta'ala an yi ya manzon Allah wayannan ai gaba ki dan iyalanka ne ce to Allah tabaraka wa ta'ala يا إذن في ذلك مكة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجي الصحبة يا رسول الله يجي الله يجي الله إنا نيما إذا أنتو أبو جنت بيرك ما زال صلى الله عليه وسلم يجي نعم إذا تتونا يدى تبير ذات كفتي أولنا رانا أترى رانا أكتبير ذات أكتبير ذات الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da abubakar suka tattauna suka shirya yadda tafiyar za ta kasance idan suka fita in suka fita ta ina za su bi ina za su fuskanta nan yaya za su dinga cin abinci suka shirya cewa in suka fita za su fita da yamma dama za su zo ne manzo Allah su zama yana bacci manzo Allah al'adarsa yakan yi bacci a farkon dare Idan an jima kaɗan sai ya dace ya fita haramin makka ya fita masallaci wajen ka'aba ya je ya kiyamun layi da haka suna sun san da wannan tsarin da haka sun zo gidan da daddare ga baki ɗayan su kowa da makaninsa za su mai kisa na bai ɗaya a yadda ba za a ce wani ne ya kashe shi ba kuma kowannen su na wakiltar kabila ɗaya. da haka manzo Allah sallallahu alaihi zai fito ya tafi wajen Abubakar daga wajen Abubakar za su kare za su kama tafiya sun kama tafiya ne sun fito ba su fito da abin hawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kirawo jarumin nan daga cikin jaruman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu don dan ya ce zo ga kwanta a makwancina kuma ka rufe kanka da abin rufana Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya kwanta a makwancin masu Allah sallallahu alaihi wa sallam wayannan mushrikai da suka zo suka leta, suka ga mutum a kwance suka yi ta zaman jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da ya dace fitowa ya fito wai su malaman tarihi suna cewa ya fito lokacin sun da sun yi bacci bacci ya dauke su ya ɗibi kasa ya zuba wa kowanne a kawunansa a kawunansu da kunnuwansu wai suka ce a ba bacci suka yi ba suna nan Allah tabaraka wa ta'ala ya katange ganin su har manzon Allah ya ratsa a tsakaninsu ya wuce suna gari amma kuma ba su tashi ba ya zuba wa kowannen su kasa a kansa amma kuma suna nan suna zaman jiransa ya tafi ya samu abubakar da Allah ta'ala an wa ka suka fita maimakon su yi ta Madina shahararren hanyar da aka fi sani babban hanya da ake fice daga Makka zuwa Madina sai suka bi suka suka nufi ta kudu kudun Makka hanyar da ake bi a tafi a tafi garin Yaman a tafi kasar Yaman sun yi tafiya da kafa kamar yadda al-mubarak kori yake cewa cikin ar-rahim al-maktub na abinda ba zai gaza mil biyar ba 5 miles suka taka a kasa har suka tafi inda ake cewa baru kau wannan kogon da ake tahara da suna baru kau suka zo za su ga wannan kogon nan ne za su zauna zama na kwana uku domin dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa idan aka wayi gari ana gano cewa ba shi bane yake kwanci a kan daren nan ba za a baza mutane ana farautar su ana neman suka shiga wannan kogon da suka zo wannan kogon Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa manzo Allah dakata bari ni in fara shiga idan akwai wani abu da zai cutar zai iya cutar da mutum ya cutar da ni kuma cutar bai same ta ba ya shiga ya ga ramuka uku a cikin kogon ya karka izarinsa ai zaninsa ya farka wani bangare da cikin zaninsa ya toshe ɗaya daga cikin ramuka sa'annan ya zauna ya toshe ramuka biyu da kafafuwarsa sa'annan ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zauna ya fara bacci ana cikin hakan ya jingina da Abubakar yana bacci ana cikin hakan wani abu ya tsari abu ya tsari abubakar daga cikin waɗaya daga cikin kogunan nan abubakar jallahu ta'ala anhu haka haka ya dage bai motsa ba domin kar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da daga bacci amma domin ciwo da yake yi daga dafin abin da ya tsare shi din nan yasa abubakar ke zubar da hawaye har hawaye suka tubo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ne me ya faru da kai abubakar yake ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dubi dubi hutu akwai abin da ya tsare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai addu'a sai ne da shan zafi wannan dabi haka suka kasance a cikin wannan kogon tsawon kwana uku dare uku daren juma'a daren asabar da kuma daren lahadi dararrakin nan da kwanakinsu da abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda da manzo Allah sallallahu alaihi sallam suna cikin wannan kofa akwai abdullah dan abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda matashi ne wanda yake da kaifin basira shi yake zuwa ya je ya tare da manzon Allah da mahaifinsa ya faci mutanen makka ya fita a lokacin da babu wanda ya lura da shi nan ya dawo cikin dare ya kwana a wayi gari da shi a makka don kuraishawa da suka zo aka wayi gari ali radiyallahu ta'ala anhu ya tashi da safe sai ya fada hannunsu. dama masu Allah su sallama ya wa Ali alkawarin cewa babu abin da zai shafe shi babu abin da zai cutar da shi ya kada anan suka ce ina manzon Allah su sallama yake shi ne sani ba suka kama hanya suka tafi gidan Abubakar dama shi ne shahararren babban abokinsa a garin Makka suka tafi gidan Abubakar suka ce ina mahaifinki Asma bintu Abi Bakr ne Siddiq radiyallahu ta'ala anha ardaha ita ta fito take ce ba ta tsakin da yake ba har abu jahal ya daga hannu ya mata mari sai da ɗan kunnanta suka zuba duk nan wahalhalun ba suna ta ne akan ne akan musulmi suka dawo suka kama Ali radiyallahu ta'ala anhu wa suka jawo shi suna dukan suka jawo shi suka kawo shi har Ka'aba suna son su tilasta shi ya faɗi wani abu ya ba da wani information akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bayar ba da suka ga cewa ba za su iya samun wani labari ba abin ya satar da su ya satar da su sai suka zo suka sake yin wani mitin suka ce wa mutanen Makka duk wanda ya iya kawo masu imma ma manzon Allah imma ma Abubakar ko kuwa su biyu din za a baki akan mutum ɗaya ba su damu ba ya kawo su da rayukansu ne ko goma ta su a yi kawo su hayyai ne a makitai ya kawo su da ransu ko ta su duk mutumin da ya kawo ɗaya daga cikin za a baki shi sai a tuɓi za a baki shi rafuma ɗari in ya kawo su biyu ɗin ne za a baki shi rafuma ɗari biyu mutane suna jin wannan domin neman wannan abin da za a bayar abin da za a wa duk wanda ya kawo manzon Allah da Abubakar mutane sai suka fantsama cikin neman suka yi kudu da arewa gabas da yamma kowa na neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya kai ga wannan hadisan da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari a cikin a alqur'ani yace iz akhrajahu alladhina kafaru thani yasnayn fihima fil ghar a lokacin da suke cikin wannan kogon iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana a lokacin da yake faɗa wa abokin tafiyarsa yake kar yi baki ciki domin tsananin so da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san wani abin da zai shafe shi ba su san wani abin da zai cutar da shi haka suka kasance gabaki ɗaya sai zanto abubakar Allah ta'ala annu wa arda kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito cikin sahih al-bukhari yake abubakar yake cewa ya rasulullahi abubakar yake na da na daga daga idanuwa na sai kallon kafafuwan masu masu farautar mu nake yi ga buga abubakar yake kawai abin da ya rage a gare su ɗaya daga cikin su kawai da ɗaya daga cikin su zai kalli kafafuwansa ɗaya daga cikin masu neman mutum da zai kalli ya ce kai kalma na ɗin nan ba yake da shi kenan sun gamu ɗayan su kawai ya kalli gababuwarsa idan wani dalili ya sa ɗaya ya kalli gababuwarsa da sun gamu kenan yake da nake kallon nake kallon su ga gababuwarsu nan da ɗaya zai kalli gaba da an gamu sai na shiga cikin wani hali na fargaba na tsoro ba a kan kaina ba a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun gwamnati duk wani abin da zai shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe su shi yasa ai zaka ga azazu wa uhud sahabbai ne ai suka fito lokacin da da lokacin da agalar yakin ya juya suka saba wa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka sauka daga kan uhud suka je kwasan garima? lokacin da kafirai kuma suka suka lura da cewa ai da ma ta inda ake aka ci su da yaƙi su ne waɗannan mutanen da manzo Allah ya sa su akan kufuru ne yanzu babu su a wajen mutane kaɗan ne a wajen sai suka tuno suka auka wa musulmai sahabbai suka wace ai mutane ne suka tsaya waɗanda suke kare kibiyoyi da cirgin sun gwammace su mutu manzon Allah ya rayu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Abubakar ne sai nake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ma ma'aikin Allah idan fa ɗaya daga cikin su ya kalli kafarsa za a gamu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi yana cikin kare na natsuwa da kwanciyar hankali domin shi ya san ba za a nere ba ba za a gasu ba Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bamu labari in ya kulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana manzo Allah yake fada wa Abubakar cewa karkai karkai bacin domin ai lallai Allah yana nere Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu da taimakonsa yana tare da mu da nasararsa yana tare da mu da goyon bayansa Allah tabaraka wa ta'ala yake fa anzalallahu sakinatahu alayhi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da natsuwarsa ai tabbatuwarsa da kwanciyar hankali natsuwa irin wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar da bayansa da shi shi yasa ai yake wa abokin tafiyar sala ta hazan inna Allah ma'a maluma suka ce waɗannan natsuwar wa aka saukarwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama aka saukarwa ko ko Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ya shiga hali na damuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hankalin shi ya dace ga mutanen nan sun zo ko kowannen su na dauke da makami suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam can da ma shi hankalin shi a kwance yake yana tare da suwa suka ce fa anzala Allah sakinatahu alaihi Allah sai ya saukar da natsuwarsa a kansa suka ce Abubakar ake rubi wani malaman suka ce a kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da natsuwa kafin nan bai nufin cewa Allah ta tabaraka wa ta'ala bai sake saukar mai da karin natsuwa ba yace sai ya saukar da natsuwarsa a kansa wa hu bi junudin lam tarauha kuma ya ba shi goyon baya da rindinoni waɗanda ba ku ganin su aka ce waɗannan rundunonin su ne wa su ne mala'i Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kalmar kafirci ita ce kalma gaskantacciya kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kalma madaukakiya idan muka duba abin da ya kasance cikin halin hijira za ka ga a cikin abubuwan da ya kasance tsakanin kwanaki uku nan asma sai ta kasance ita kuma tana korar dabbobin abubakar radiyallahu ta'ala annu arda sai ta je ta inda suka sauka din sai ta je ta shayar da su a taɓo nono daga waɗannan dabbobin shine abin da duk kuma suke rayuwa da shi kullum sai ta je ta zagayo a matsayin kamar kawai ta koro dabbobi ne kiwo take yi sai ta je ta tsawa manzon Allah da da mahaifinta sai ta ba su abin da za su abin da za su sha sannan ta kara gaba alhalin da dan uwanta Abdullahi kuma yake zuwa ya dubi halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki sa'annan kafin su yi wannan tafiya sai da suka yi yarjejeniya da wani mutum wadda wato irin akwai mutanen da ake ake ake gane hanya da su a lokacin akwai mutane kamar direbobi ne suke wanda su sun san hanya sun gama shirya da shi sun gama tsara yadda tafiyar zai kasance shi yasa ai maimakon su yi ta madina sai suka yi ta yaman masu neman su da suka dace neman su kuma sai suka mafi yawan su sun yi ta madina ne neman su sai ɗaya ne suka je kai bari mu bi ta nan duba ko za mu iya samu har suka kai ga wannan kogon daga kai ga wannan kogon suka ga su ga komai ba kuma su ma suka menene suka komo da ba sun tsara da wannan mutumin ga abun hawan mu nan guda biyu sun sallama mai shi kuma sun ce mai bayan kwana uku za ka same ka same mu bayan kwana uku daga nan kuma tun da hanyoyin da za a bi ba hanya ba ce da aka saba bi ba da wannan mutumin kuma shi ya san waɗannan hanyoyin za ga ci yawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abubakar jagora duk da cewa a lokacin a lokacin wanda ya jagora nan shi ma ba musulmi bane amma kuma ba mafi amana bane ba musulmi bane amma kuma ba mafi amana bane suka amintar da shi suka ba shi amana ya taho da abin hawansu abubakar shi Allah ta'ala annu arda shi ke dauke da manzon Allah sallallahu alaihi sallam akan ɗaya daga cikin abun hawan wanda mutumin kuma yana jagorantar su idan abubakar shahararren mutum ne dattijo idan aka haɗu da shi manzo Allah sallallahu alaihi lokacin bai shahara ba sosai mutane ba su sani shi yasa ma ai lokacin da hukumu suke zuwa Madina sai idan suka zo sai su ga mutane a zaune suna tsammanin in suka zo za su ga manzo Allah sallallahu alaihi kan wani babban kujera da na mulki da sauransu sai sun zo sai su ga manzo Allah yana zaune ne cikin mutane sai su ce aina aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gashi nan sai su dinga mamaki shi ne wanda wanda labarin sa ya game duniya wanda Allah tabaraka wataala yake wa wahayi kamar yadda wannan mutumin balaraban kauye ya zo lokacin suka ce idan mutum ya zo daga kauye mutane barin kasuwa ma suke idan yanzu daga wani bakauye ya shigo sai su bar harkokin kasuwanci sai su wuce masallaci domin za a ga mutum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama watanni yana da tambayar da yake son yi sai a yi wata shida shekara ɗaya da iya yi ba domin haiba irin haiba ta manzon Allah kwarkiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga wasu lokutan wani sai ya tura wani ya ce je ka Manzan manzon Allah akwai wani mutumin da ya taba zuwa wajen manzon Allah ya ce menene hukuncin mutumin da yake yake da yawan ganin mazi ya zo neman fatawa akan mazi wannan ruwa da ke fitowa namiji sanadiyar sha'awarta ta motsa manzon Allah ya ce mai sai ka faɗa wa wanda ya aiko ka cewa kaza kaza kaza ma'ana manzo Allah ya san tabbaya ba tashi ba tabbayar tabbayar Ali ne radiyallahu ta'ala anhu arda yana jin kunya ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba kauyen mutum shi ba kauyen mutum bai da laduba irin na mazauna birni Da haka ana kawar da kai a gare shi abinda ba za a kawar da kai ba game da mazauni birni da ga shi ba kawai in ya shigo zai zo ne kai tsaye yau manzo Allah tambayoyi baya firkawa shi yasa sabai suke matsowa kusa domin su zo su fa'idanci daga amsar da manzo Allah zai bashi wani ya taba ya taba zuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sabai su yi da awa kira mutane zuwa ga masallaci da wani mutum wani sahabi ya je ya je kauyen ya je kira su zuwa ga masallaci cewa annabin nan yana zaune a Madina wani balarabe daga kawai sai ya kamo hanya sai ya zo madina ya ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wani ya zo a gare mu a kauyen mu yana cewa wai kai tazumu kana ikirarin cewa wai kai Allah ne ya aiko ka yake tsakanin ka da Allah Allah ne ya aiko ka ya baro kauyen ya zo ya zo ya menene ya zai tabbatar wanda ya je da awon ya baro shi a kan shi ya gawo madina ke wani ya zo dan yana cewa kai kana ikirarin cewa Allah ya aiko ka Allahu azzarak tsakaninka da Allah ba tsakaninka da Allah babu ƙarya Allah ne ya aiko ka to su haka amma laraba wannan daga kauyuka su da kasance hakan nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance a wannan wajen sai idan aka tambayi abubakar aka ce wane ne wannan dan shi ya shahara an sani aka ce shi aka ce mai wane ne wannan wannan mutumin da ke tare da kai sai ce mai hada rajul yahdini wannan mutumin da kuke gani yana shiryar da ni ne su sai su fahimci cewa abubakar bai san menene ba bai san hanya ba yana shiryar da ni ne ke wannan da kuka gani yana shirye da ne yake yi kamar shi ke nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi shi ke nuna mai hanya sai su wuce domin kar labarin ya yadu domin haka labarin yake a ai ana tafiya ana haduwa sannan ku daga yana kuka fito a mun fito daga Yaman mu ko mun fito daga Makka za mu waje kaza to waɗannan za su ɗauki labarin waɗanda suka fito daga Makka ɗin nan waɗanda kuma za su ɗauki labarin waɗanda suka fito daga Yaman duk wanda ya haɗu da su ka teku kun da wani mutane sun fito daga yaman da wajen su adadin mutane kaza sun suna tare da kaza da kaza eh mun haɗu da su a daidai waje kaza kuma sun yi ta waje kaza haka labari ke ke yaduwa shi yasa yana daga cikin dabara da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi Rakin bin Madina yayi ya nufi ina ya nufi hanyar hanyar da zai kai ga ga Yaman wayannan abubuwan da baki suna nuna mana ƙalubale da manzan Allah sallallahu da wasallam suka fuskanta a lokacin a farko farkon da'awar musulunci sa'annan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne wanda ka duba ka duba yadda suka yi strategizing dama bayan kwana uku duk wani mai farautan ku domin a bashi rakura kuma ɗari ma ya gaji da neman kwaye shi ne manufa lokacin baru da annuhum asfalar neman su da ake yi yayi sanyi amma ka fara fitar tsammanin a wayannan hanya za a gano inda suke kuwa shi yasa suka tsaya bayan kwana uku din nan nan suka menene nan suka kama hanya suka suka ci gaba da tafiya har suka shiga wato garin Madina shine Allah tabaraka wa ta'ala yake fadawa yake fadawa wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman game da ghazwat tabuk yakin tabuka mutanen da suka zo suka nemi uzuri suka ce ba za su iya tafiya ba suna da uzuri da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa musu cewa Allah ya wadatu daga taimakon ku ba Allah ya wadatu daga taimakon ku baya bukatar taimakon ku idan kuka ce ba za ku taimaka wa manzon Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi a lokacin da babu kowa Allah kadai shi ya taimake shi kuma ya saukar da runduna waɗanda ba a ganin su mala'iku waɗanda su ne suka zanto su suke baiwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi suke ba shi kariya a cikin wannan aya al-Imam rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar dalili ne akan falalar abubakar radiyallahu ta'ala wa ardahu ko da ɗan shi'a ba su so ba abubakar Allah ta'ala anu shi kaɗai ke da wannan shi ya yake ɗanta da wannan mankaba din shi kaɗai ya kaɗai da wannan falalar falalar fitowa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hijira daga Makka zuwa ina zuwa Madina kuma babu wanda zai sake samun wannan dama Furfa ce da dama guda ɗaya. manzala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam lokacin da ya tashi fitowa da yake faɗa garin Makka yace lallai inni la a'lamu annaki ahabbu ardillahi ila Allah ni na san cewa ke kasar Makka ke ke mafi soyuwar kasashe zuwa ga Allah a cikin duniyar nan gabaki da inda Allah tabaraka wa ta'ala ya fito a doran kasa babu inda Allah yake so kaman ina kaman Makka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da zabin shi bane ya bar Makka ba amma ya baro Makka ne domin addinin musulunci domin addini ya yaɗu yace laula anna qaumaki akhrajuni ma kharaj da ba dan mutanen cikin ki sun fitar da ni bane wallahi da ba fita ba kaga ba zabin shi bane bai so ya fita ba shi yasa lokacin da aka ci Allah ya bada izini aka ci garin makka da yaƙi san haramun ne a yaƙi makka Allah ya ba manzo Allah sallallahu izinin sa'a daya ya bude garin makka da ya gama bude garin makka ya zanto aka farfasa gumaka aka fitar da aka tsarkake ka'aba daga gumaka da kuma bautawa gumaka ya zanto mushrikai sun mika wuya akwai waɗanda suka musulunta da yawa daga cikinsu aka ci galaba a kansu ansar sai suka fara suka shiga hali na damuwa dan sun san ai garin ka garin ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ai bai so barin garin ba to yanzu da aka aka bude Makka aka bude garin Makka ya dawo ta ta saifaratul muslimin ansar sai suka dawo suna tunanin hanya manzo Allah sallallahu alaihi sallam zai koma Madina suka shiga hali na damuwa hatta ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya masa alƙawarin ai ba zai ba zai musanya madina a matsayin garin zamansa ba kisa manzo Allah sallama ya rayuwa a madina har ya bar duniya aka binne shi a can shi yasa yazo cikin hadisi cewa man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al duk wanda zai iya daga cikin ku mutuwa da rinke shi a madina to yayi akwai ah, wani abokin karatunmu wadda da zai tafi madina karatu sai faɗa wa mahaifiyarsa ke ke farin ciki ke murna ya karanta wa mahaifiyarsa wannan hadisi mahaifiyarsa take ce mai eh, hakan ne amma dan Allah an ka je sai dai ka dawo karka mutu a ciki ai uwa ba ta son danta ya menene shi kuma yana ganin ai ga wani waje nan inda aka ce in mutum zai iya mutuwa a can to in mutum za ka ɗauke shi a can ma ai ba laifi su ce mai eh, hakan ne amma dan Allah in ka je ka dawo karka mutu a can da haka neman mutuwa a madina abu ne wanda yake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da ke cikin wannan aya al-imam al-tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa anna al-huzn qad yu'ri li khawas ibadillah al at-tabiqi مع أن الأولى إذا نزل بالأرض أن يسعى في ذهابه عنه فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة يتي daga ciki akwai cewa bakin ciki hali na huzun yana iya faruwa da bayan Allah masu gaskata za ga mutum bawan Allah ne ne riko da addinin Allah ne na kwarai amma kuma hali na bakin ciki yana faruwa da shi kamar yadda ya faru da abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda har ya zanto har ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mai yake ce mai la tahzan إن الله إن الله معنا فأنا ما لم يجب أن ينزل باب تقاني في إجمالي أكن شيوا ود أكي نبي أن ونن آية شينيوا شيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا يجدين في ينفروا فافا انفروا خفافا وثقالا ذلكم خير لكم إن تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعوا حقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون انفروا خفافا وثقالا الله تبارك وتعالى يقول yace ku fito khifafan wa tafawala suka ce bil usri wal yusri wal manshaq wal makra wal harr wal bard ku fito a kowane irin hali a halin wanda yake dauke da kaya waɗanda suke da saukin ɗaukawa halin wanda yake da dauke da kaya masu nauyi wani su malaman tafsiri suka ce a halin mutumin da yake wato yake da cikakken lafiya daga mutumin da yake wato rashin lafiya ya sa ya yi nauyi ku fito a lokacin da kuke cikin yalwa a lokacin da kuke fama da kunci ana cikin zafi ko ko ana cikin sanyi kuna da nishaɗi ko ko ba ku da nishaɗi ku fito lokacin da aka nemi cewa ku fito domin a je a ɗaukaka kalmar Allah wa jahidu bi kuma ku yi jihadi da dukiyoyin wa anfusikum za ku ga cewa duk lokacin da Allah tabaraka wata'ala yayi umarni da jihadi sai kaga an gabatar da dukiya akan rai domin muna son dukiya fiye da yadda muke son rayukanmu eh shi yasa za ka ga mutum ai a garin neman dukiya sai ya salwan da ne to wanne ya fi so ya fi son ran kenan a garin neman dukiya ba zai salwantar da ne zai ya je ya shiga cikin wato hadura domin neman ne domin neman dukiya Sai shiga cikin makadir wani abin da yake yi domin ya samu kuɗin ka ganshi za ka tausaya mai ina masu hakan gold kaza mutum ya shiga kilomitira cikin ƙasa sai ka ji wani sun kasan abin nan ya rubuta sai da a fito da gawa duk wannan mutum yana mukhatara da da ransa ne domin ya nemi kuɗi wa tuhibbuna al mal hubban hubban jamma sa'annan ba ku iya yin jihadi da rayukan idan babu ne idan babu kuɗi da kuɗi za ku ɗauki ran ya je yin jihadi nan mutane suna son kuɗi kuma ba su son rabuwa da dukiyarsu musamman idan ba a kan abin da zai maido zai sa dukiyar da rubanya ba a ce ne eh, ka ba da miliyan biyar za ka samu riban miliyan ɗaya ba za ka samu riban dubu ɗari biyu sai ga mutum ya saka kuɗinsa amma a ce a ka ba da miliyan biyar Allah zai saka maka yan afirka da yawa ba su fahimci wannan yaren ba su fita wannan wani yare ne wanda har yanzu ana nan ana fassarawa Allah ya sa mu fahimta wani wannan shahararren ah, attajirin nan na kasar Saudiya wata kwanaki za ku dinga jin ya yi sadaka da gonannakin dabino wadda suka kimar ya kai miliyoyin daloli arraji ma'aboci shine na wannan albankun raji mutumin nan bai da shahada bai karatu ba bai karatu ba ba graduate ba ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ba takardun ka yake dubawa ba ya arzuta ka wai domin kana da PhD shikenan alati da sai ka zama mai arziki a sai Allah ya ga dama sai ga mutumin da yake signeta da da da da da rubutun wato harufan harufan larabci yake zanawa irin wanda ya dan koyo a makarantun allodin nan haka yake signature ɗinsa in za ka sake shi ba zai iya constructing sentence ɗaya a turanci ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi dukiya mai tarin yawa akwai mutane masu dukiya da yawa a kasar nan wanda haka suke ba wani karatun da suka yi kawai Allah tabaraka wa ta'ala albarkaci abin da suke shi Sulaiman ar-Rajili ba irin yake nayi dako nayi aikin cook ina dafa abinci nayi dan aiki. duk wani aikin da kake ganin kamar yana da kaskanci ke duk nayi mai tambayar da yake so menene kake ganin za ka mutane wani liti da shi idan mutum bai san ya samu tawaya cikin dukiyarka yake gaskiya shi abu ɗaya ya sani idan ba ka san dukiyarka a samu tawaya a ciki yake ka ciyar da dukiyar fi sabilillahi da raji wannan nake wannan ko shine mai wuyan dan haka ku yi jihadi fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayukanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi a gare ku idan kun kasance kuna sare kashe dukiya domin ɗaukaka addinin Allah yin amfani da gangan jiki domin ɗaukaka addinin Allah a wannan zamanin da babu jihadin sai akwai jihad bil amwal za ka yin jihadi da dukiya ta fuskoki masu yawa akwai za ka je ka samu irin yaran secondary din nan za ka ga mutum da iyayen iyayensa suka biya kuɗin secondary school kuma ya fito da result mai kyau ba waɗanda suka rubuta jarba a business center ba an zo wani zamanin da komai yana yiwuwa kana zaune a gidan ma za a kawo maka resort za ka biya komai ana yin shi domin kuɗi ko muna ganin wannan abin muna ganin ai wannan ai opportunity za ka zo ka samu iyaye ma za ka iyaye suna ma suna yin rikici da management din makarantun da ba su yadda da irin wannan ba sai ai mun karantar da ɗaliban ku bari su rubuta jarrabawa da kansu za ga suna rikici da management din makarantu cewa muna son yaran mu su ba jarrabawa waye waye da sauransu za ga wai su makarantun ma sai yaro ya zo da tasu sai a cire shi wai domin principal din makarantar bai yadda bai yadda malamin subject idan kuma kai malamin wani subject ne ranar rubuta jarrabawanka in ka in ka kigowa aji ka koya wa yara ka gama aiki a makarantar kenan akwai makarantun da suke haka dolenka ran da za a yi subject ɗinka nan har ɗalibai suka kai ga cewa duk wani malami da suka ga cewa bai yarda da irin wannan tsarin ba ɗalibai na san makarantar da ɗaliban secondary ba sun taba yunkurin kashe wani malami sun yi yunkurin kashe malami don me domin suna ganin ai wannan mugunta ne ai waye za ka je ka ga amma a wawaye daga cikinmu waɗanda suke goyon bayan wannan cewa ai a kudu haka ake yi shi yasa suka fi mu ci gaba da sauransu to kai da mutanen kudu kake koyi yaushe mutanen kudu suka zama ka? kai ba ka da manhaj na rayuwa kai ba musulmi ba ne sa'annan menene dalilin ka na cewa mutanen kudu haka suke yi sai mutum ya gama digiri lokacin da nake muke sabi za ga mutum digiri holder ne an mobilizer ne ya zo kan NYSC amma kuma da turanci ya yi karatu ya zan yi karatu na yi karatu na primary school shekara shida da turanci ake karantar da ni secondary school shekara shida da turanci ake karantar da ni amma digiri shekara hudu ko shekara biyar da turanci ake karantar da ni kuma in kasa yin turanci in kasa yin turanci ba irin mutanen da ake za a ce ai almarma ai almarma ai taimaka mai ai an taimaka mai ai taimako ne ai taimako ne sai ka samu da giri wanda masu yawa marasa amfani to ne to menene amfani da karshe sai ne ba gwamma mu samu ko da ba su da yawa ba amma mutanen da cikin da ka jefa shi za ka yi alfaharin naka ne za ka yi alfaharin naka ne duk inda ka jefa shi to akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya tallafawa wayannan abubuwa ne da ya kamata mu duba kuma ba za mu ga illar wannan abun ba ba za mu ga illar wannan abun ba sai ranar da ranar da muka fara samun ba a wannan wajen sai daga cikin asibitocin nan da ba zan ambaci sunansa ba an ji an taɓa yin wani consultant consultant da ka sani ba consultant aka lura cewa bai taɓa prescribing wani magani ba sai panadol ko ni ma sai prescribing panadol ai ko ai idan na ba mutum fadakar zai mutu ne in bai jin ciwon kai ma in na ba in na kirkiyarin wa mutum paracetamol ko bai jin ciwon kai ma ai ba zai cutar da shi ba in ba in bai yi abuse da shi ba zai da jin kawai yana jin kamar a kawo karfe ya daga haka kawai zai dinga ji amma ba amma ba ba zan karfe shi ba ya mutum zai zama consultant kuma ba medical doctor ba ne kuma a bashi appointment as consultant kuma a dinga biyan shi salary din consultant shi kuma ko degree bai taɓa yi ba a medicine Nigeria kenan ai ka je kotu ka je ka ga cases na negligence da ake yi za a shigar da mutum a ce wata jami'a kai yaushe ka gama karatu yaushe kai obtain ɗin? ina kai a Usman shi ɗinka ce kai obtain da ɗin license ɗinka na practice as a medical doctor sai ga mutum ya zama bai taɓa yi ba amma kuma shahararren likita ne har operation yana yi a wannan garin akwai wadda ya cire wa ya obliterated ɗin gum ɗin mace a wannan garin ce sai shi an yi shi a high court tuna ya obliterated ɗin complete womb ɗin complete mahaifa na wata mata da ita da aihuwa har abada za mu je za mu zo mu samu likitoci gurbatattu likitoci albarma da albarma da zama likita eh, eh, elementary subject din a secondary school level da ya rubuta jarabawa ba bai biya ba akwai wadda ma aka bashi aka bashi aka eh, abin nan amsa ba zai iya composing letter ba a English a waye aka rubuta mai aka ce write your address here aka ce right aka bai decision aka ba aka ba policy amma tun ai ordinary ne ya kamata iya rubuta address sai ko fa your address here akwai takarda external examination da ta yin margin da ya gama kwafan abin takardar da aka ba da Allah ya tashi kama shi a takardar da aka ba shi ya kwafa daga ciki ya gama kwafa daga ciki da ya tashi submitting sai sa a ciki ya yi submitting har da ai lokacin da muke karanta ramun ga abubuwa masu ban mamaki amma sai da kacewa wasu lokutan kusan kai kaɗai kake tsancan kanka a tsakanin mutane masu yawa sai a daga ganin wannan yana tsanantawa na taɓa shiga imagination a wani aji za a rubuta mathematics ina shiga akwai student da kawai sai ya rubuta sunansa da ajinsa da subject din ya miƙa mun yarda dan ya san dama bai san me zai rubuta ba kuma ni ko mutuwa zai yi ba wanda yake magana da wani ni irin tarbiyyar da na yi kenan mu idan za mu yi jarrabawa ana ana ni na taɓa rubuta jarrabawa a cikin library duk wani littattafan duniya da kake ka sani suna nan ga suna ina kallon su kuma babu mai da zan iya ɗaukar littafi ba wanda zai ban ma fargaban wani zai zai leka zan iya ɗaukar littafi na taɓa rubuta jarrabawa littafin da nake rubuta jarrabawa a cikinsa shine shine a kasan an sashi dina ya kamata mu idan aka bamu kwantar in aka bamu kwantar paper su da ake yi a bar mu kuma babu wanda zai waiwayi wani to ka rubuta abin da ka sani mana ta jarrabawa na tashin alkiyama ne na shiga aljanna dole sai mun zo mun yi muna wa duk wayannan wani ya zafi biliyan goma wani ya zafi tiriliyan kaza Kudin ɗan fenshon an kwace kudin kaza an yi kaza a duk kuna ganin kawai dare ɗaya rana ta mutum zai zama a mishakin farawo haka ai daga nan yake farawa daga nan yake farawa kai da je ka biya mai eh, inda ake cewa kun san canta naira kun sun canta kai da je ka biya mai kai ba kai da je ka biya mai na taba halartar wani taro inda wani ya kawo kudin addu'a wa wai irin malaman da masu kafa kudin addu'a yake malam ga ga wannan kudin addu'a a yi wa yaro na addu'a shi ma ya gama jami'a da wuri shi bi fato namu wasu lokutan kawai idan ka duba al'amuran nan kai lissafi kai lissafi kai lissafi kawai abin da ke kwantar maka da hankali ne cewa babu abin da ke gagarar Allah amma zahirin al'amari ko yaruwan kasan nan sai a hankali akwai ɗan Najeriya da da zai iya da zai iya shan kwana ya sayar da kasar nan ya kauce wallahi da hajiya ba mu da kishin kasa ba mu kishin kasa idan sai ma'aikacin gwamnati ne kaya kayayyakin gwamnati ka ji asibitocin mu mana kuma ka ji abubuwan da abubuwan da suke za muna gari amma kuma duk wanda zai ne na ba za ka je ka ga ordinary kana da ne kai kuɗi ne kai kuɗi ne ba federal government ta ta tafiya wa amma individual yana da shi a can wannan individual mai wannan scanner din a gebe mai scanner din a shi shine kuma ma'aikacin government din a cikin asibitin amma gwamnati ba ta da shi gwamnati ba ta da shi in gwamnati tana da shi ma um, uh, uh, in zai zama outdated ko kuwa ta lalace ko kuma da gangan an yi abin da tsinsa almuhim abinda gwamnati ta gada ya individual ya ce ana abin hankali zai dauka ba asibiti kaɗai ba ne duk wani barasatar sun mu gabaki ɗaya ma'aikatun gwamnati mun bai da su business ɗin in kai ma'aikaci ne in kana son haƙƙin ka samu haƙƙin ka sai ka je ka bai wa ma'aikaci ɗan wanka price police da ka sani police in yana da wani application da yake son a yi approving mai wani abu sai ya bai wa police ɗan wanka cin hanci ba haka ba wallahi ba ya zai nan zai ta kwana su isu sannan ma'aikatun gaba ɗaya haka suke to kuma kowa da rarrakin kunyan mu kowa zai jaje ne ji shugabannin ta kaza shugabannin kai kuma fa kai kuma fa abin da kake yi fa shi babu shi a lissafi babu shi abin da kai kake yi a lissafi ana biyan ka domin aiki amma kuma idan aka kawo aikin nan ga maka ba za ka yi ba sai an biya ka mun mai da shi kawai private business center abin da ke faruwa kenan Da haka wayannan abubuwan gabaki ɗayansu sai mun menene sai mun canza ba sai mun gyara wallahi sai mun gyara sai mun gyara wayancan da suke rubuta jarraba wannan su kaɗai ne kai suke rubutawa ba tare da yaya ma su ya kamata a ce wai makarantun musulmai su ne suke yin wannan wadda muka san tsananin haramcin shekul islam ibn usaimi wallahu ta'ala cewa yake yi idan idan ka samu shahada ta hanyar ta hanyar kish an ba ka kafa ba a wani ya rubuta maka wani ba yana kwanci a gidan za a rubuta duk shahada ta duk da ka samu har ka zo kai karatu kai karatu ka zo ka samu shahada ta zo aka baka aiki kuɗin da ake biyan da sarari yake haramun ka ci kana cin haramun kana ciyar da iyalan da haramun domin shaidar ka shaidar menene shaidar ƙarya shaidar so don kuma hankalin da a kwanci in ɗauki wannan abin ya zama irin wutsilabiki haka wutsilabiki yaran nan suna haddace alƙur'ani yaran mu idan za su iya haddace alƙur'ani ba za su iya karanta ba za su iya yin wannan bokon ba idan dai za mu yi proper training ɗin malamai kuma za a yi za a yi implementation a teaching technique yadda suka kamata kuma yaran su zama an tallafa masu da duk abin da suke suke bukata domin su yi karatun kuna ganin ba za su iya bane amma psychologically mun riga mun rauna yara iyaye da kansu su za su je su iya wa yaran irin wannan abu ko yaran ko ka yi ko ka ka fara daura shi akan turba da tarbiyya mara kyau ka ka ka fara nuna mai cewa cuta domin wannan mai suna yana da suna biyu ne sai da suna biyu ai wannan kai manzala sallallahu alaihi kuma man rashana falaita ne Allah tabaraka wa ta'ala ya samu ya gyara wa domin lokacin za mu tsaya nan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu ya gyara na'am na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah menene fassarar wannan hadisi na annabi يوم الجمعة قبل الصلاة وعليكم نعم آه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحدث يوم الجمعة قبل الصلاة abinda hadisin yake nufi hadisin yana cikin sunan mutane malamai da yawa sun yi sharhin wannan hadisin amma malamai sai sabani akan abin da ake nufi da tahalluk tahalluk daga kalmar hadisin manzala sallallahu alaihi wa sallam ya hana ranar juma'a dinga yin halaka mutane su zo na da'ira haka da'ira da'ira da'ira ayi da'ira a ranar juma'a ana jira zuwan nuna akwai riwaye da suke nuni da cewa ana nufin da'irorin nan da ake yi ana yin su ne da hadisi domin tattauna maganar duniya aka ce Ah, sahabbai sun kasance kun san ba kamar masallacin juma'a yadda muke da masallacin juma'a masu yawa bane a wannan zamanin a lokacin da a Madina kadai masallacin manzo Allah ne kawai ake sallar juma'a a wannan zamanin so dai idan nan masallacin juma'a ne za su mutane sun taho daga nesa an haɗu mutumin da kayi wata ba ka gaci ba za ka gaci a ranar juma'a mutumin da kai sati ba ka gaci ba za ka gaci a ranar juma'a domin wannan shi ne matattara ɗaya da musulmai gaba ɗaya suke ne ne suke haɗuwa ranni ne kuma ku za ku bar masallacin juma'a ku waɗancan su bar nasu waɗancan su bar nasu sai ku je ku mene ne ku haɗu a waje daya mutumin da kai watanni ban ganci ba a idi sai ki mene ne sai ka ganci sai yanzu akwai tsayya tsakanin wato a ƴan uwa sai ran ran juma'a sahabbai suka dau lokaci tulan usbu ba su ga juna ba idan mutum ya ko masallacin ran juma'a sai da ah, gawa da wani salamu alaikum sai su zauna wani ma ya ji a ah, kasuwa ne sai su zauna sai za a yi ne ne an yi da'ira a ah, kwana biyu ya kasuwa ya kaza kuma liman bai shigo ba amma wayancan ma sun yi da'ira wayancan ma sun yi da'ira har yakan kai ga manzo Allah sallallahu ya hau minbari wayansu suna nan a da'irar sama magana ba shine manzo Allah sallallahu alaihi ya hana at-tahalluq amma yawm al-jum'a qabla as-salat shine abin da ake nufi da at-tahalluq malamai sun yi bayani da dama akwai waɗanda kuma suke ganin abin da wa'azi da ake yi tunatarwa da ake yi kafin shigowar liman shi ake nufi zahirin hadisin bai menene ba zahirin hadisin bai nuna haka ba bal wancan tahalluk din ma maluma suka ce ba haramun ba ne makruhi ne yaushe zai zama makruhi idan ya zanto da'iran ta zama babba ko kuma da'ira masu yawa wadda masallacin kuma bai da girma a yadda mutanen da suke son su zama a kan sahun jiran liman ba za su samu daman yin hakan ba amma idan masallaci yana da girma aka je aka yi wani halaka a can aka yi wani halaka a can suka je in masallaci yana da girma aka yi halakar da bai takurawa masu zo su zo su zo na su yi sahu ba suka ce su shiga cikin nahiyu ba wannan halin ma ba makaruhi ba ne ko idan ka ga tambayin da ake yi ah, a masallatai a wannan zamanin za ka cewa ba halaka ake yi ba a yi dajira a can a yi dajira a can a yi dajira a can mutane suna zuwa ne su zauna zaman kiran zuwan lima a lokacin ake amfani da damar cewa mutane sun taru a yi tunatarwa kuma ya tabbata cewa sahabbai sun yi wannan sahabbai sun yi abu abu hore radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan mutane sun taru kiran zuwan liman yakan tashi ya tunatar da su Allah idan ya ji ah, motsin kofa alamun shigowar liman sai ya nene. sai ya zona an rawaito amma Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda shi ma yana shi ma yana menene shi ma yana yin haka wa adad min min sahaba sun kasance suna yin haka manya manyan malamai sun ce malaman su suna yin hakan kafin zuwan lima sai zanto kenan kenan kuma suna sanar da wannan hadisin sai zanto wannan hadisin sun fahimci cewa babu wancan hanin na nasiha da ake yi kafin kutuba Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala yace babu ne za a iya yin tasbihi kafin kutuba amma amma idan aka bar yin hakan jiba jiba babu ne idan kuma an yi kullum babu ne al'ayyaka ma'ana wannan hadisin shine a yi da'ira a yi sakul haka ana tattaunawa a yi sakul ana tattaunawa a yadda za a takura wa mutane da suke so su zauna a samu jira liman wallahu ta'ala a'lam kwana da janaba na hukuncin kwana da janaba abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya yi wanka kafin ya kwanta wannan shi ne abin da ya fi dacewa a aqal idan mutum ah, ah, ba zai iya yin hakan ba an ce kar ya kwanta sai ya yi ne sai ya yi alwala alal akal abu mafi karanci ka yi alwala kafin mene kafin ka kwanta wannan shi ne abin da ya fi dacewa amma idan idan mutum bai samu yin ko ɗaya ba bai iya yin wankan ba ko bai iya yin alwalan ba me hukuncin haka ya aikata haramun bai aikata haramun ba amma ya bar abin da ya fi falala bai aikata haramun ba amma ya bar abin da ya fi falala wallahu ta'ala babu laifi idan ka gaskata Allah cikin tubarka in ka gaskata Allah ka tuba akan wani wani sabo da kake aikatawa cikin abin da ya shafi haccin Allah kamar yadda na kan maimaita kullum ai ba ta kwace kuɗin wani ko ka kwace filin wani ko ka taki haƙƙin wani ka je ka dinga cewa haƙƙi da ka kwata dole ka mai astaghfirullah zai shafe haƙƙin wani shi yasa in baka bayar a nan duniya ba Allah zai kwace mai haƙƙin sa ranar da ka ba ya kamata mu fahimci wannan amma idan abu sabon sako da ka aikata haƙƙin Allah ne sir sai ka zo ka tuba domin rauni kana da azaman cewa ba za ka sake komawa ba wannan wannan sharadi ne sharadi ne da mako ko na tuba a lokacin da kake tuba nan ka fice daga wannan sabon nan kana da azaman cewa ba za ka sake aikata sabon nan ba amma kuma da opportunity din aikata wannan sabon ya sake present din kansa rauni yasa ka sake fada cikin sabon ka sake koma kar ka taba gajiyawa gajiyawa da komawa wajen Allah dan tuba shi kaje zai ki maka a ai to ka rena Allah kenan ai ka taba yadda idan rauni ya kai ka bayan ka su ka sake aikata sako ka sake komawa Allah ya ce in ka in kai in in in kai ka aikata zarabi ka tuba ka sake aikatawa ka tuba ka sake aikatawa ka tuba Allah ya ta gafarta maka an fahimci wannan amma dole ka kuma ka san aikin Allah alimun bi zati sudur ai Allah ya san zuciyarka ai ba za ka iya yaudaran Allah ba idan tubai yaudara kake yi dama ai Allah bai gafarta maka ba Allah bai gafarta kawai kawai continuation of abin da ka fara kake yi kawai Allah dama bai gafarta maka ba amma idan ka gaskata Allah ka gaskata Allah Allah ya ga gaskiya cikin zuciyarka Allah bai gafarta ma in kuma shaitan ya sake rudar ka kaje ka sake fadawa cikin wannan sabon ka sake dawowa ka sake neman gafara Allah yake zan sake gafarta maka in ka sake yi ka sake komawa ka sake dawowa ka nemi gafara Allah yake zan gafarta maka Allah tabaraka wa ta'ala baya gajiyawa da gafartawa bawansa domin haka duk lokacin da mutum ya fada ya tunji kan cikin irin wannan halin kar ya gajiya wajen komawa ga Allah ai in dai tuban da gaske kake yi kai ma za ka zo za a zo point din da za ka ga cewa Allah yana gafarta min ba zan ji kunya ba kuma zan sake komawa za ka zo amma kar ka taba yadda a ce ka yi sabon Allah baka zo ka ni gafara ba domin ai to na ne ni gafara satin da yake wuce satin can ma na nema satin can ma na nema yanzu kuma inda ya sake nema to shi dan yana neman ya da rage kenan duk ko so dubu za ka yi ka dawo so dubu ka ji Allah ka da. kuma ina tabbatar maka da cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka ko da so dubu da yi domin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari haka manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya mana bishara game da gafaran Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gida abubuwan da muka faɗa wanda suka kasance daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sana mana baki daya abubuwan da su kasance kuskure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe mana baki daya addu'o'in mu na bukatun mu alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su bukatun baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka rige mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai waɗanda muka sani da waɗanda muka sani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani ya Allah waɗanda suke neman a roƙon masa Allah ka san su ka san bukatun su ka fi su ka fi sanin bukatun su ya Allah ka biya bukatun su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukan mu na alheri cikin wannan wata ne albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake ba mu daman haɗuwa wannan waje mai tarin albarka ya haɗa wayannan fuskokin gaba ki da cikin jannatin firdausil a'la هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك